Domin samun matsayin keɓaɓɓen wuri na ƙungiyar UNESCO mai kula da raya al'adu da kuma kare wuraren tarihi, to sai ya kasance wurin yana da daraja da ba a samun sa a cikin duniya, ko kuma a ce wuri ne da yake da waɗansu ababen tarihi da suka bambanta na musamman. To Nijar ta yi ƙoƙarin kare wannan wurin ne ta ba shi daraja, kuma an keɓe shi ne tun a shekarar 1996. Kai tun ma lokacin da aka ƙirƙiri wannan park, kullum muna da abin da ake kira kwamitin gudanarwa da aka girka a can yankin tafuwa domin kula da kare wannan wurin. Kenan kula da wurin ne ya bayar da kyakkyawan sakamako, inda ko a shekara ta dubu da biyu mun bayyana wurin a matsayin wani sashe na yankin Burkina Faso, Benin da kuma Nijar, inda magabatan ƙasashen suka taru suka bayar da sanarwa. Kuma abin nufi wuri ne na haɗin Gambiza tsakanin ƙasashen ya aiki kafada da kafada saboda idan ba a kare wani bangare ba to ko mun kula da sashen mu tamkar aikin banza ne saboda dabbobin da ke ciki ba su san iyaka ba kenan dole sai an kula da kare dabbobin da ke ciki kuma idan ba a yi aiki tare ba to babu yadda za a cimma gurin da ake so kuma wannan haɗin kai ya sanya ƙasashen sun saka duka ƙoƙarinsu kai har ma tattalin saka ido muna yin sani a tare. Kuma tun shekara ta dubi da goma sha biyu muka samu wata fasaha ta saka ma wurin suna WAP. Mu abin da muke so shine jagoranci nagari, saboda abu ne da ya shafe mu. Kenan idan ana fuskantar wani yanayi akwai matakan da ya kamata a ɗauka a yankin domin tilastawa magabata kula da wurin da kyau. Mu a namu fanni na raya gandun daji yana taimakawa ma'aikata kula da wurin. Kuma a yau abin alfahari waɗannan dabbobi Les biens que nous avons, les éléphants, les lions, le paysage et tout, C'est pour dire que ça n'appartient plus à nos seuls trois pays, ça appartient à l'humanité.